dubin wasu mutane da ke haƙan kaburbura domin ɗaukan sassan jikin mutane na gawawwakin da ke kwance a wannan makabarta ya cika mun fara da jin ta bakin jami'in ɗan sintirin da ya kama su dumu-dumu a wannan makabarta kamar haka da na ga mutane biyu na ga sun tsaya wani ya tsugunna kamar yana fitsari da ya tsugunna kamar yana fitsari sai na wuce makabarta ya daidai makabarta hmm. ina wucewa sai na samu wani dai gefen ciyawa sai na tsugunna a wurin da na tsugunna sai na ga ya shiga sai na ga shi ma ya wawaiga wawaiga shi ma ya shiga suna shiga suna gangarawa ƙasa sun samu awa ɗaya ban gansu ba na waiga na waiga na waiga ban gansu ba ana nan dai ana nan dai sai da na dakata tukunna nace bari in dan ƙara jira da kamar in wuce sai nace bari in ƙara jira jiran da nake higa shi sun fito da suka fito ni kaɗai ne kuma ba kowa saboda abokan aiki na suna daga suna daga sama mm. to da na samu suna lalabuwa suna tohuwa suna tohuwa in ga ko za su hau mashin ne ko keken nafe sai na gaba sun taho a kafa suna zuwa hira suka gab da gate na IBBI sun dan wuce mun samu duhu sai na tare su da na tare su ɗayan ya tsaya wanda yake da gawan a hannun shi shi kuma yake tsayawa sai na sake wancan sai na koma na rike mai gawan hannu da dai ta bakin ciya ma na makabartan Alhaji Umar Haza ai wannan ba zargi ba ne domin an kama su da sassan jikin mutane ga sunan ƙoro-ƙoro so a bisa wani dalili zancen cewa ana zargi ba taso ba ma don sabida gaskiya wannan abu masu daɗi da yake faruwa don yana faruwa shekara biyu da suka wuce abin ya fara faruwa a nan makabartun nasarawa da sabon garin nasarawa. Sunana Ahmed. Ahmed. Ahmed Isa. Me kai? Me kai aka kawo ka gaban 'yan sanda? To, na je Berrigan ne. A buɗe baki? Na je Berrigan. Mu je mu cire kanyi. Baba ne na izinin shi. Me yake da shi? Me sai abin da na yi. Ya haka aka kama ku? Abibiya Joshua. Ya kato mai gura ya tare mu. asb muhammad jalige shine kakakin rundunar 'yan sanda na jihar kaduna ga abin da yake cewa akan lamarin a ranar 23 ga wannan wata da muke ciki watan hudu eh, tare da taimakon al'umman anguwa da 'yan gato da gora jami'an tsaron mu sun yi nasarar cafke wasu mutane biyu a nan anguwar da ke nasarawa kudandan nan bangaren kakuri a cikin makabarta suna tone kaburburan mutane domin su ciro wasu daga cikin sassan jikin ɗan adam da aka binne so nan aka kama su aka kawo su zuwa ofishinmu da ke kakuri daga nan aka yi transfer su zuwa state cid domin a zurfafa bincike kuma su wannan mutane a yayin da muke bincikensu sun tabbatar mana cewa sun je ne da nufin yin haka din hakewa dai ko sace al'umma a wannan makabartan abu ne da ya samo asali tun tsawon shekara biyu da suka gabata a cewar shugaban makabartan daga jihar kaduna najeriya yusuf jibril zizo hausa bakwai tv kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ku yi mana like sannan za ku iya yin comments da albarkacin bakin ku ko kuma tambaya mun gode